to sai ka koma a can za ka koma kuma zauna a wurin in an sani yi eh, eh ai na wahalar da shi yau ce na wahalar da kai na bayan ka ne ai wani ka daina bani haƙuri daga in ka bani haƙuri ba zan yi ba daga yau yanzu dai kaga aini na nina abu na na san na wahalar da shi ya tashi ya koma nan ya tashi ya koma nan maimakon da ya fara haɗa fiska ya ga ba za ta kai shi ba shi za ka haɗa fiska hmm? a'a <laughs> yana na gudu gudu wa ina littafin ka dai kai tukuna ya hadda babbar riga ta yayi da ya daga yayi shi ta faɗa wani littafin ko ya yi kama fa sun faɗa shadda nam هذا مما أشكل على بعض الناس بسقوط التقليد da ai abun ya kai tsanani na cewar suka kai suna cewa ai shi wannan ma aiki ya faɗi a kansa tunda lokacin aka ce maka aiki babu rubuta zunubi gare ka ya gare shi wanda shiga wannan tsakiyan ɗin to kuma ya faɗi a kansa ra'ayoyi ne aka dinga kawo aka dinga kusan ma ba sa nan littafin da ɗauko abin da iya ɗauko yi wa ƙala ta'ifatun ko jama'a suka ce a ah, bar huwa haramu wajibu ya fito da mazakutansa daga farjin wanda yake zina da ita haramun ne ta zama dole ita ya fita daga filin da ake na ƙwace shi ma kaga ai wannan haramun ne da wajibi a ita tunda mutum ya yi tasarrufi a ciki فهو ذو وجهين مأمور به من أحدهما منهي عنه من الوجه الآخر فيؤمر به من حيث تعينه ذاتي أيكة إن ذات مشيشي طريقا للخلاص من الحرام وهو من هذا الوجه واجب وينهى عنه أنا هنا ما فشي من جهة كونه مباشرة أي أجد تباوي للعرب وهو من هذا الوجه تونم فسقا محرم فيستحق عليه الثواب فيستحق الثواب عليه عليه الثواب ليس والعقاب ولو كشي الشيء يعينه shine ai misalin da aka baka na wancan din za ka gani ai ya ba a iya fita oh to in karanta wani yana wuri eh ban gai fa huwa zul wajhain wa huwa min min hadha al wajhi wajibu to فهو من هذا الوجه واجب قالوا فكتي لا يمتنع كون الفعل في الشرع ذا وجهين مختلفين باء هنا كسن شور ونن ايكي الشريعة ينا دا فسكا بيو صابب ونن تاسابا كالاستقال عن الحرام بالمباهي كمان استقال بالمباهي عن يعني متي شغلو دا مباهي daga aikata haram shagalu da mubahi wato maimakon zina yi aure mana ko ka samu sadaka fa innal mubaha idza nazarna ila zatihi ma'a qata'in nazari tare da kau da gani an tarkil harami bihi qadaina bi ibahatihi wa idza atabarnahu in muka dauke shi shi kaɗai min jihati kaunihi tarikan lil harami bihi kana wajiban ma ai na'am gaskiya ne gayatuhu annahu la yata'ayyanu mubahu duna mubahi eh wanne eh bihi ba kana wajiban ita sai kasa dama a wani an ce a wani kofin babu na'am gayatuhu annahu la yata'ayyanu mubahu mubahi bai zama dole duna mubahi fa yakunu wajiban hayyar sai a tashi a ƙalu رجل hmm? eh wajibi ne wanda ya kaba mutum zaɓi ajini